Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu rarar ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka yi tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. hawa kuma kuka iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce ta yi tsammanin shugaba Muhammadu Buhari zai ajiye aiki bayan hayaniyar da ta faru a majalisa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaimu na Barma zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Ghana da kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. fada white house ta faɗa jiya laraba cewa amurka ta fara janye dakaranta daga siriya jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ta murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta is da alama wannan sanarwar dai ta zuwa waɗansu jami'ai na gwamnati da mamaki mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta pentagon domin ganawa da sakataren tsaro jim mattis inda suka tattauna kan wannan shawarar daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa jiya laraba din da ta yi karin haske da cewa dakarun haɗin gwiwar sun 'yantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon is sai dai har yanzu ba a gama yaƙar wannan ƙungiya ba a majalisar dokokin amurka 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakin su ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattijai links graham yana gani wannan kuskure ne matuka wanda zai jefa abokan ƙawancen amurka cikin haɗari. I applauded the president for having an aggressive policy to contain Iran. I think this undercuts it. Na yaba wa shugaban kasar domin daukar tsauraran matakan takawa Iran birki. Ina ganin wannan zai mai da hannun agogo baya. Idan har muka janye waɗanda suka yi nasara su ne Iran da IS da Assad yayin da waɗanda suka tafka asara kuma za su kasance al'ummar ƙasar Siriya da kuma Amurkawa. Idan ƙungiyar IS ta farfado ta ƙara fin ƙarfin abokan ƙawancenmu mu yaƙi da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin islama bai ƙare ba yana ba zuwa hanyoyi da dama mun yi ƙoƙari ainihin a waɗansu ɓangarori amma kuma mun gaza waɗansu na gwammace yin wannan yaƙi a ƙasar magabci amma ba ƙasar mu ba wata kotun tarayya ta soke galiban tsare-tsaren gwamnatin trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan tirani da ke guje wa tashin hankali a kasashensu a watan yuni babban jami'in shari'ar amurka jeff sessions da kansa ya sa baki kan batun da ya shafi wata mace 'yar asalin kasar salvador da ake kira ab aka hana ta mafaka kasancewa tana neman mafaka ne sabili da cin zarafinta a cikin gida. ya kuma fitar da tsarin da zai hanzarta sassaƙiyar masu neman mafaka da ya umarci jami'an da ke kula da wannan shirin su hana 'yanci ranar mafaka idan suna neman wannan mafakan ne bisa dalilin cin zarafinsu a cikin gida ko kuma tashin hankali da ya shafi 'yan daba alkalin gundumar columbia ms sullivan ya yi watsi da umarnin na session ya ce ya saba wa dokar shige da fici ta amurka kuma babu wata hujja haramta ba 'yan ciranan mafaka. 'Yan sandan ƙasar Mexico a Chuana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar Honduras da ke cikin dubban 'yanci ranar da ke neman shiga Amurka. An samu gawarwakin matasan ne akan wani titi inda aka daba musu wuka kafin aka makare aka kashe su. Wani rahoto na nuni da cewa an kama waɗansu da ake zaton suna da hannu a kisan. Minista harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Honduras ya aika da saƙon ta'aziya ga iyalan mamatan. ya kuma kira ga al'ummar kasar da su daina irin wannan tafiya ta kafa mai cike da haɗari zuwa amurka kimanin 'yanci ranar dubu uku ke cuwana da ke kan iyakan mexico da amurka suna kokarin neman mafuka a amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane dubu biyar da ke zaune a kewaye da kuma babban birnin ƙasar sudan ta kudu suke iya samun ruwan sha mai tsabta bayan da amurka ta samar da kuɗin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana da yake magana yayin bikin kaddamarwa jakadan amurka sudan ta kudu tom hushek ya ce aikin da aka kashe dala dubu saba'in ba kawai zai samar da ruwan sha mai tsabta ga mazauna kewayen birnin ba amma zai rage yawan hare-haren da ake kawai mata da 'yan mata da ke ake yi wa fyaɗe lokacin da suke kan hanyar su zuwa neman ruwan sha a lokutan baya mazauna unguwannin gudele da luri suna biyan 500 na kudin sudan a kan jarkar ruwa daya amma yanzu suna iya zuwa su cika jarkunan su da ruwan sha mai tsafta kyauta cibiyar kula da makaurata ta ƙasa da ƙasa ce ta gina matattarar ruwan ƙarƙashin tsarin gwamnati na tallafawa al'umma a duk faɗin sudan ta kudu da aka kiyasta kashe dala miliyan 34 Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla za mu fara batun da siyasar Najeriya ne inda a jiya wasu 'yan majalisu suka yi wa shugaban Muhammadu Buhari harguwa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisa. Ga rahoton Nasiru Adamu mai kaya. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce ta yi tsammani shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai ajiye aiki bayan hayanar da ta faru a majalisar dokokin Najeriya lokacin da shugaban ya je gabatar da kasafin kuɗin 2019. An samu masu arguwar kushe gwamnatinsa da nuna shugaban baya faɗar gaskiyar lamari inda wasu kuma 'yan majalisa suka rika cewa a'a shugaba Buhari suke mara wa baya. Ba dai taɓa ganin irin wannan hayaniya a zuwan shugaban majalisar ba a gabatar da kasafin kuɗi sau hudu. Mataimakin shugaban PDP na Arewa maso yamma ambasada Ibrahim Kazaure ya ce lamarin da ya auka majalisar ya kai shugaban ya yi murabus. Inda gwamnatin wata ƙasa ce aka yi wa shugaban ƙasa ihu to ya kamata shugaban ƙasa ya rubuta zanation ya ce ya bari domin ƙarshen wulaƙanci shugaban ƙasa ya je wuri a mai ihu idan dai da akwai ƙasa kuma mutanen ƙasar an yarda da cewa mutane ne ya kamata shugaban ƙasa ya ajiye shugabancin su a ran na. Amma ba za a yi ba mulki ake so a yi ko ana so ko ba a so haka ake son a yi mulki. kuma mulkin ɗan Najeriya a yanzu ba za ka turka kashi ya yi abin da ba daidai ba kan mage ya waye. Nan take dan majalisar wakilai Mansur Alimashi dan APC daga Katsina ya zargi PDP da cewa tana da hannu a neman gwale shugaban kuma sun kwantar da ta da jijiyar wuya. Yan jam'iyyar APC wato matakin majalisar tarayya zuwa majalisar dattawa sun tare shi da murna da komi kuma an yi abin lafiya an gama lafiya. Na san abin da ke sa kake ganin kamar jikin mu na kyarma yan jam'iyyar adawa wayanda suka nemi su ga cewa sun kawo tirjiya kan abin muka ga za su yi wani abu wanda ya saba mu doka kuma muka yi tsaye ga cewa cikin lumana da zaman lahiya an yi abin an gama lahiya da mu da su muka miƙe muka nuna goyon baya ga shugaban ƙasa muhammadu buhari tare da ita kanta jam'iyyar mu irin wannan abun bai taɓa faruwa ma a majalisar batun hawan shugaba buhari da gabatar da kasafi da wannan shine a kasafinsa na ƙarshe a wannan wa'adi an yi mamaki yadda wannan hayaniyar ta yi yawa haka kowa ya kalli akwatin talabijin ba sai an bashi wata shaida da take da aka sai abin da ya gani ba eh to ai ka sai yanzu ana cikin kakas siyasa wanda duk inda babu wata magana wadda ta wuce ta siyasa kuma su waɗannan 'yan majalisun tarayya a wanda suka nemi su wannan abubuwan suna ganin cewa in sun yi haka din ma wata siyasa ce amma daidai da haka nan wanda da ya kalli akwatin talabijin ya san cewa jam'iyyar apc ita ke da linjaye a dukkan bangaren majalisun. sunana isa ma'azu darma media coordinator na presidential sport committee ba 2019 abin da ya faru majalisa yana nuna cewa shugaban muhammadu dan demokuraɗiyya ne kuma ya san demokuraɗiyya wannan abu kuma da ya gudana in akwai wata magana mu haɗu da su akwatin zaɓe nan magana harguwa take nan ne ƙuri'a ita za ta yi ma mutane harguwa da kanta ma da akwatin zaɓe. Ba a ci gaba da shari'a kan wannan akasi na majalisa da da alamu ya sanya shugaba buhari mika wa bukola saraki da yakubu dogara hannu a takaice kuma da alamun ba tare da musayar wata magana da ta shafi kasafin ba nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya. ne motar siyasa ce ban koma da dangina To a gaida Nasiru Adamu Yalai kaya kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka da ke bisa inji. Gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu. tijjani Allah jikan ji kan mamman shata har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyu da minti goma sha na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau mu da sake saduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar amurka sule mummuni barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya a shirin na yau za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon jiya a tantaunawar da madina dauda ta yi da fred manjak wani tsohon ma'aikaci a ma'aikatar watsa labaran tarayyar najeriya wanda ke fama da tawaya a kafafunsa a ci gaban wannan hira zai yi mana bayanin fafutukar da ya sha wajen neman tsayayyar madogara har zuwa lokacin da ya yi nasarar haye tsanin rayuwa kawo yau da ya yi ritayar aiki. To lokacin an samu labari daga telex ni zan yi gera to sai su kai ɗakin labarai to daga ɗakin labarai suka ce ah to wa yake geran nan sai aka ce ai wani sabon ma'aikaci ne da aka ɗauka ce ah lokacin aminu abdullahi wunci shine shugaba sai ya ce da ah to wannan ku kawo mana shi ya tafo nan so sai aka je aka gaya wa shi gm ga wannan fa ya kamata mu kawo shi nan yana da dan kwazo to a wurin ne sai suka mai da ni ɗakin labarai ɗakin labarai da na yi wata shida sai suka mai da ni karamin edita so daga karamin edita sai na haura gaba wanne irin labarai ka rika yi a turanci ne ko a hausa labarai na a turanci ne a turanci nake aiki kai kake ɗauka daga telex ka gyara ka kuma karanta da kanka eto eh ban fara karatu lokacin ba bayan da na yi shekara ɗaya har ma na tafi na yi kos a iko da na dawo sai na fara karanta labarai bayan da na rubuta na tace eh, ko kuma an kawo na tace sun je in karanta ko za ka ɗan gwada mai yadda ka yi karatun <laughs> eto eh <laughs> here is the news read by fred manjak gaskiya to daga karatun labarai a gidan rediyon jihar bauchi sai kuma ka tafi ina daga nan sai na gaji da aiki na zo ni abuja sai na kama aiki da federal capital development authority information department nasu to da na fara aikin ba wani abun da zai ce mun ina aiki ya zama kamar aikin office nake ba kamar wancan da nake yin aikin ina ganin ga abun da zan yi ga abun da ba zan yi ba kuma har kake karanta labarai ba karanta labarai ba to sai nace musu to ni aikin nan ba zai mun daɗi ba ba na ganin sa a na so a lokacin sai na sai na bari sai na dawo abuja council na nuj muna nan bayan ɗan shekara biyu uku sai na fara aiki da new nigerian newspapers to lokacin za mu je mu ɗauko labarai mu zo mu rubuta mu tura kaduna daga nan abuja to naga tasirin wannan ga abin da nike yi ga abin da zan abin nan ba irin na wannan da zan zama dan jarida na kujera ba so daga baya na fara jin nauyi sai na ce kai ba zan iya zuwa yawo in dawo ka na zo mm, abin nan ba bari koma ministry sai na koma ministry of information ko da yake lokacin da na zo ba su ɗauke ni a matsayin da ya kamata ba lokacin na bari a matsayi na tara aka zo aka bani matsayi na shida an sun ce sai dai commission ne za ta ɗauka na ce to sai ku liyezin da commission ai ba ni zan liyezin ba dai za ku bani aiki yadda za ku yi da commission kuka sani to aka ɗauke ni da na shekaru ba su yi wannan ba na yi ta growing har na kai matsayi na senior mataki na goma ka kai mataki na babban ma'aikacin gwamnati a mataki na goma kenan kwarai da gaske na zama wannan daga nan sai suka tura ni ministry of uh, defense so daga defense na ritaya daga aiki don na yi shekara 60 wannan lokacin shekarunka na haihuwa ya yi 60? kwarai yau na 61 na neman 62 ka shekara nawa kana aiki kenan shekara na duka duka na aiki 34 sai kai ritaya a shekara 60 to ya labarin iyali kuma na da iyali yara na hudu ina da anas ina da an ina da debora ina da favor daya allah ya so daga january zai fara jami'a zai karanta computer science an ita ma ta gama amma ba za ta tafi ba sai shekara mai zuwa in allah ya gyara za ta je jami'a ita ma kin na yi nasara da nakasa mm. waya dama abinda kake eh, mutum mai nakasa zai yi ya yi kokari ya fi ƙarfin nakasa ya yi nasara da ita ya gama komai to matakka fa ita ma tana da nakasa ne a'a matata ba ta da nakasa ko illa kasa ko ko kaɗan mata na wallahi ina ganin ban ga mace irin ta ba domin lokacin da na aure ta tausayi a wajenta kamar nurse florence nightingale so irin mace da na aure kenan ya sunanta <laughs> sunanta berry berry to me za ka ce uh, halin da 'yan uwanka suke a wannan ƙasa tamu najeriya wato ta ce nake gani domin na ga mai nakasa raina ɓaci yake me yake ɓata min rai wani baya da cin yau bilanta ma gobe ko an to abun yana ɓata min rai matuƙa to ha kuma a satin da ya shige kun ji cewa ƙungiyoyin nakasassu sun yi wani taron kwanaki biyu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar da zumar samo hanyoyin shigar da kayayyakin da suke kerawa sakamakon rashin samun ciniki matsalar da ake alakantawa da rashin samun karbuwa daga jama'ar kasar taron wane ya samu goyon baya daga hukumomin wannan kasa ya kuma nazarci wasu hanyoyin bullo da matakan cin kasuwannin kasashen waje. kamar yadda ɗaya daga cikin mahalartansa bar shi ke bayyanawa akwai kasuwannin baza koli wanda ake yi kasashen waje da yawa wanda ya kamata a ce mu ma muna kai kayan mu saboda su samu shiga mu ma muna muna wannan bincike duka yana ciki kamar abun gaba ɗaya ne za a yin shi a hiddo komi da komi yadda za a yi a sai da kaya yanda za a yi in akwai waɗanda suke son wani tsari da za a gyara su a yi shi ya za ka kwatanta amfanin eh, sana'a ga mutumin da ke fama da na ƙasa kasan sana'a ita ce mutunci shi an ka ce dama hannu mai badawa ya hannu mai amsa kenan in dai mutum na so ya kama aikin sana'a to zai zama cikin hannu masu badawa hannu mai badawa kuma shine mai hannu mai albarka don ina fata kuma duka kowa yan umu na kaso su kowa ya kokari ya shiga cikin hannu mai badawa shine mai albarka saboda in dai baka ne za a yi mutuncinka zai ragewa kuma baka da hanya kai wasu abubuwa na more rayuwarka wanda ya kamata ka yi su sai da ana ganin nakasassu eh, da ke zaune a birane kadai ne ke jajircewa domin neman na kansu menene kuke yi domin sauran takwarorinku ku na ƙauyuka nan mu da kanmu nan jiye wanga da ya wuce taranta yan jiye da ya wuce tare da federation mun je duka jihohin Nijar har da kai wasu abu ga ƙauyoyi mun shiga mun waye ma al'umman mu na kasassu kansu su san cikin abin da duniya take su san da duniya ta ci gaba yanzu ba bara ce ba aiki ne duka babu wanda bai da labari yau ina ji sai da muka yi wajen kusan kwana goma sha wani abu muna wannan zagayen duka jihohi na Nijar gaba ɗaya mun shige su insha Allah kuma ci gaba zai zauwa eh, lokaci ne komi lokaci ne amma in Allah yarda cikin gwagwarmayar da federation ke yi ci gaban nan zai zauwa duka za mu gane incin mu kowa ya gane incin shi kuma kowa ya tsaya ya aiki hannu gwamnati kuma ita ce uwa ita ce uba ya kamata duka inda na nakasassu suke ta sa musu hannu saboda na baya waɗanda suke kan hanya suna bara su ga wa'yan da ke aiki sun more rayuwarsu sosai wanda ya kamata su ma su sha wannan abun ya hiddo su cikin bara su dawo cikin aiki saboda in abun da kake yi bai ba wani shawa ba bai zuwa wajen ka ya kamata ya ga kai ka shi morewar rayuwa shi ma ya ce bari in zo in yi irin nawa ne shine kiran da muke ga gwamnati duk abubuwan da muke yi tana sa hannu mai ta ƙara sa hannu saboda abubuwan su yi su ci gaba masu hannu da shuni kuma waɗanda muke aiki da su muna musu godiya muna fata kuma su masu kara ba mu ƙarfin gwiwa saboda mu ma mu san inda duniya take rayuwa ta kyau. Nan muke rufe shirin na wannan mako sai a sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakinmu Fredman Jack da Zabairu Abarshi ni Sulaimu Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Salamu alaikum. To da a gaida Malam Sule. To yanzu kuma ga Radwan Abbas da sharhin jaridan kasar Ghana. Za mu soma sharhin jaridun na yau ne da jaridar Da Herald. Abokai da 'yan uwa na shugaba Akufo Ado sun samu kwandila na dola miliyan uku da digo biyar na ma'aikata da ke kula. Jaridar ta ce takarda daga ma'aikatar harkokin waje da haɗewar nahiya wadda ta bayyana cewar dangi da abokai na shugaba akufa ado sun samu kwandila daga wannan ma'aikata na miliyoyin sidodi daily guide shirye-shiryen jam'iyyar ndc na fid da ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu koma baya yayin da kotu ta ɗau matakan haramci jaridar ta ce shirye-shiryen da jam'iyyar ndc ke yi na shirye zaben fid da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wa zaben shekara ta 2020 ya samu koma baya yayin da wata babban kotun accra ta aza mata haramcin gudanar da shirin. mun waiga zuwa babban jaridar kasar ghana daily graphic ko wacce yau babban labarin ta shine shirye-shiryen fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ndc ya samu saiko saboda kotu ta aza haramci jaridar ta ce wata babban kotu a nan birnin accra ta gabatar da haramci akan shirye-shirye da jam'iyyar ndc ke yi na fidda ɗan takarar shugaban Kasa wa jam'iyyar a babban zaɓen shekara ta 2020. Kotun da Mrs. Justice Georgina Mensa da ke shugabanta ta ɗibiya haramci ne bayan da lauya da ke gabatar da wannan koki Mr. Christopher King ya gabatar da motion ɗin ɗibiya haramci akan zaɓen har sai dai an magance takaddamar da ke akwai. usa ta bayar da kyautar akwini queen wacce kwale-kwale ne zuwa ga ma'aikatar kiwon lafiyar kasar jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ghana ta samu kyautar wani kwale-kwale mai daukar mutum 25 wanda zai taimaka samar da kiwon lafiya da ya dace ga sama da ungunin tsibirai da a wannan yanki guda 140 a cikin yankin kwando krachi west Idris da biya koye a cikin jihar Volta. A shafi na goma sha biyu na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne kungiyar fafataka imani ta yi kira ga shugaba da ya kore ministoci goma sha biyar. Jaridar ta ce Franklin Kujo wadda shine ya samar da wannan kungiya mai fafataka imani Afirka ya yi kira ga shugaba da ya kora ministoci goma sha biyar a cikin gwamnatinsa yana mai bayanin cewar ko da yake shugabar na da iko daga kundin mulkin kasar ya naɗa adadin duk ministoci da yake bukata a zaɓin ransa to amma ba a ala ne ya samar da ministoci masu yawa ba. Radwana Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Malam Rudwan yanzu kuma sai ka 'yan daga cikin wasu rayu da ku masu ke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika suna na Alhaji Musa Amerika su ya kuma Najeriya sai in ce ha ha ha yaro ya tsinci hakuri. Hakikatin wannan abin da an kai majalisa to shi ne zai gane su talakan najeriya su gane a cikin majalisa akwai da tijawa akwai yan kwaya akwai yan isa akwai shiganni akwai marasa kunya sunana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya ta shehu da kasari zuma sashen hausa na boi yi sannan da sako na ga lahirin 'yan najeriya musulmi da krista yariyar kuma fi karfi najeriya hausa ebo yarbawa da sauran yarurruka. Assalamu alaikum da ta da na murya Amerika. Mai magana Alhaji Muhammadu da Jatsuna da su da yanzu gudan shi ne lokal gwamnan da cikin Najeriya. Abin da yake kore gina ya shi ne ina tabbata ma yan majalisar dattijai da na wakilai da ya suke a APC. E. Ita da suna son su fita ɗan mulki ne, shugaban ƙasa mai guda ɗan mulki don Allah don annabi su gaggauta cire. shugaban majalisa da da shugaban majalisar da za ke su da mutanen eh, waɗanda ba 'yan adawa ba. Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rafsan Agashiwa babban odita jiran na kungiyar mai talakar Najeriya. Ihu da aka yi wa shugaban Najeriya a cikin majalisa bai dace ba ya kamata 'yan majalisa ta haɗa kai da shugaba Buhari wajen ciyar da Najeriya gaba da kuma tattalin arzikin Najeriya. Salamu alaikum mai magana Umar Hassan Tankoli. Sai za ki cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abu ya kai ƙarshe yau mahaifata an kai da zuwa an kashe mutum mahaifata ta kuri da ke lokal government ta jibiya. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ka ba mu lafiya. jama'a mu tare mu ta addu'a wannan abin ya yi karin duk abin da ake zato ai ta addu'a mutanen najeriya ku taimaka mana da addu'a allah raba mu da wannan bala'i Allah raba mu da wannan bala'i baka da yancin ka aje kuɗin da ka kai dubu hamsin na fiɗi ko satin da ya wuce dubu hamsin baka isa ka aje su ba Allah ya sauke mu da Amerika Allah ya taimaka mana Allah ya sauke mana wannan bala'i. To abin da ya sauka kenan a cikin sakonnin da kuke turo mana da wannan don muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. da fata hausa faɗa jiya laraba cewa amurka ta fara janye dakarunta daga syria jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa amurka ta murkushe kungiyar 'yan ta'adda ta is da alama sanarwar ta zo ma waɗansu jami'ai da mamaki mataimakin shugaban kasa mike pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta pentagon domin ganawa da sakataren tsaro jim mattis a kan wannan batu daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa da ta yi karin haske da cewa dakarun haɗin gwiwa sun 'yantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon is sai dai har yanzu ba a gama yakar ƙungiyar ba a majalisar dokokin amurka ma 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakin su ɗan jam'iyyar republican a majalisar dattijai linsley graham yana ganin wannan kuskure ne da zai jefa abokan kawancin amurka hamma da amurkan cikin hadari wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin trump da suka hana ba da mafaka ga 'yanci rani da ke gujewa tashin hankali a kasashen su To mazalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith Nisar fili hashin gumen nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.